أيحسب الإنسان أن يترك سدى shin yanzu mutum yana zaton Allah zai bar shi kara zube ba tare da ya ɗora masa wani nauyi na shari'a ba